يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا الله تشكين يكون سا يومنا رانر أشرين غوتن بيو shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ya daidai da ranar biyu ga watan sha biyu shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban karatunmu na littafin Riyabu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama yau za mu tashi a babi na shida <clears throat> babu takwa babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisan da ke bayani akan tsoron allah qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da ƙafa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa wannan aya ita ce aya ta ɗari da biyu cikin suratu Ali Imran Waƙalallahu ta'ala kuma Allah maɗaukaki yace ce, fattaƙullaha Ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku. Wani ita ce aya ta sha shida cikin suratun ta gabun. Malam Imam Nuhu ya ke cewa wahad da ayatu Ita wannan aya mai cewa fattaƙullaha mastaƙatun. mubayyinatun lil muradi min al'ula mai bayani ce kan abin da ake nufi da ayar farko wacce ta gabace ta ta cikin surata Ali Imran wa qala Allah ta'ala kuma Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda ka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da kafa ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi maganar da take daidai wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun ma'luma Imam an yace ayoyin da suka zo akan umarni da jin tsoron Allah suna da matukar yawa kuma sanannu ne waɗannan da ya kawo guda uku tsakurowaye ba yana nufin su kenan ba amma su ma za su iya wadatarwa domin abin da waɗancan suke faɗa shi waɗannan suke faɗa abin da waɗannan suke faɗa shi waɗancan ayo suke faɗa na aji tsoron Allah wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa man yattaqillaha duk wanda yake jin tsoron Allah ya ja allahu makhraja zai sanya masa mafita cikin al'amuransa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya azurta shi ta inda baya zato ta inda baya tsammani waɗannan ayoyi su ne aya ta biyu da ta uku cikin suratu talaq su kuma suna bayani a kan sakamakon da Allah ya tanada ga wanda ya ji tsoron Allah cewa zai sama masa mafita cikin al'amura wanda ya ji tsoronsa kuma zai azurta shi ta inda baya zato sakayya akan tsoron Allah da yake wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace in tattaqullaha in har za ku ji tsoron Allah in har za ku kiyaye dokokin Allah ku yi abin da ya sa ku ku bar abin da ya hana ku ya ja'al lakum furqana zai sanya muku abin da zai sama muku rarrabewa zai sanar da ku abin da za ku iya samun rarrabewa da shi daga dukkan abin da yake daidai da wanda ba daidai ba bata daga shirya gaskiya daga ƙarya duk abin da yake buƙatar a samu rarrabewa a samu wato ainihin matsaya to in har kuka ji tsoron Allah Allah zai sama muku haka abu na biyu wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma zai kankare muku zunubanku ya shafe muku su wa yaghfir lakum ya yafe muku abin da kuka yi masa ba zai kama ku da shi ba wallahu dhul fadli azim Allah ma abu falala ce mai yalwa mai girma mayawaiciya wannan aya kuma ita ce aya ta 29 cikin suratul anfal sai malam an nawawi ya karasa an bato ayoyin da cewa wal ayatu fil babi ayoyin da suke a babin fadar sakamakon da Allah yake wa wanda ya ji tsoronsa kathiratu suna da matukar yawa su ma kamar yadda masu umarni da aji tsoron Allah suke da yawa to haka masu fadar sa kai yadda Allah ya tanda ga wanda ya ji tsoronsa ma suke da yawa ma'aluma kuma ayoyi ne sanannu a cikin littafinsu to da na ayoyin su za mu dan bi da bayanai akai ya zama karatun mu ne insha Allah ta'ala Allah kai mu sati mai zuwa raya muku mu sai mu shiga hadisai mala imam an ya ce babu taqwa babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisan da ke bayani akan tsoron Allah me ake nufi da tsoron Allah ko at-taqwa malamai suka ce abinda ake nufi da attaqwa a harshen larabci shine mutum ya sama wa kansa wani abu da zai ba shi kariya daga azabar Allah ta salon yin abubuwan da Allah ya ce a yi da kuma barin abubuwan da Allah ya ce a bari gwargwadon iko duk abin da Allah ya ce ka bashi ka bashi duk abin da Allah ya ce ka yi shi ka yi shi gwargwadon ikon da ya baka na iya yin wannan abin ko barinsa in kai haka to wannan abin da kake yi na yin abin da ya sa ka da barin abin da ya hana ka ka sama wa kanka wata kariya daga fuskantar azabarsa ko fushinsa ko narkonsa ko kuma horansa Allah ba zai maka azaba ba domin ba irin wanda ike wannan abin da kake ike wa azaba ba ka samar wa kanka katanga da kariya daga fuskantar fushinsa to wani shi ake cewa tsoron Allah saboda haka malamai suke cewa tsoron Allah shine dawwamamman yin abin da yake so a yi da dawwama kan barin abin da ya ce a bari da kuma ka tsantsan mai dorewa shi ake kira tsoron Allah ka rika ka tsantsan kan abin da Allah baya su, ka dawwama kan yin abin da yake so in wannan ya faru a tattare da kai in aka samu haka a wajenka ka tabbata ɗaya daga cikin bayin Allah masu jin tsoron Allah wannan shi ake cewa taqwa to sai ya fara da kawo mana ayoyin da suke umarni akan siffatuwa da wannan sifa ta tsoron Allah na kai abin da yace kai ka bar abin da yake ka bari gwargwadon iko kuma ka dawwama akan haka yace qala Allah ta'ala Allah madaukake yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da manzansa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa sai malamai suke cewa Allah ya buɗe ayar da fuskantar da umarninsa ga ma'abota imani sai ya kira su ce ya ayyuhal ladina amin ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzansa sau da ƙafa wannan kiran da nake zuwa gare ku nake fuskantar da shi sakamakon kasancewar ku masu imani to malamai suka ce Allah ya fuskantar da wannan kira zuwa gare su saboda ɗabi'ar imani ce ya sa ka ka tsoraci Allah sai aka goya da cewa ittaqullah ba an ce ya ayyuhal ladina amanu sai aka ce ittaqullah ku tsoraci Allah ma'ana ku yi ku ci gaba da yin abin da ya sa ku da barin abin da ya hana ku domin wanda ya da babu abin da ya cancanta abauta wasu shi wanda ya da ya yi imani da manzansa mai bayanin saƙonnin dokokinsa zuwa ga bayi to zai iya aiwatar da abin da Allah ya ce na jin tsoronsa taka tsantsan ɗin saba masa da kuma aiwatar da abin da ya buƙaci a yi sai kuma malamai suke cewa da Allah yake cewa haqqa tuqati shi jin tsoron nasa haƙiƙanin jin tsoronsa in ka ji an ce haƙiƙanin abu ma'ana ka kai makurarsa ka cimma abin da ake so a cimma a wajen yin wannan abu to ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa sahabin annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi sai yake cewa abin da yake nuni akan bawa ya yi aiki da wannan aya ya fahimce ta ya bi fassarar ta sau da ƙafa shine a same shi yana yaƙi akan tafarkin Allah shi yake nuna ya tsoraci Allah haƙiƙanin tsoronsa har zai iya fafatawa da mai ja da Allah ko dokokin Allah don ya ga ya bi ko ya kauda shi daga tsarin da yake kai na saba wa Allah yaƙin nan akan tabarkin Allah ya haɗar da irin wanda sahabbai suka yi da takobi ya haɗar da yaƙin da masana suke yi ta hanyar faɗar Allah ya ce annabi ya ce don a kawar da abin da baya so a tabbatar da abin da yake so ya haɗar da masu rubuce-rubuce masu ƙoƙarin wato anin bayyana abin da yake na daidai a tsarin addinin Allah da kuma kawar da abin da yake ba daidai ba ko kuma ja da shi da rusa shi ta hanyar rubutu shi ma yaƙi akwai mayaƙan baka masu faɗar Allah ya ce annabi ya ce su kawar da barna su tabbatar da abin da yake daidai akwai masu yi da takobi lokacin za a kara a fafata da wanda ya tsaya akan zai iya kare abin da ba Allah yake so ba da kuma wanda zai tsaya kare wanda Allah yake so kamar da sahabbai da annabi Muhammad <coughs> sallallahu alaihi wa sallam suka aiwatar to wannan sahabi na annabi Abdullahi da Abbas yace in ka tabbata mai yaki mai fafatawa akan tafarkin Allah to haƙiƙa ka tsoraci Allah sannan sai ce kuma ba wanda yake wannan ƙoƙari na yaƙi akan tafarkin Allah ɗin ya zama zargin wani mai zargi bai damunsa a kan turbat ike kai ta bin Allah da takatsantsan ɗin kai saƙa masa bayan fafutukar da yake da ciyar da addinin Allah gaba da baiwa addinin Allah kariya to wani wanda zai zo ya rika faɗar wata magana a kansa da sunan zargi ko aibata shi ko muzanta shi ko faɗar abin da yake ga in ya faɗa zai sa ya ja da baya to ba shi da tsoron wannan baya gabansa ka faɗa masa duk abin za gaya masa na suna ruwanka ka faɗa masa duk abin za ka faɗa masa na magana mara daɗi ruwanka shi dai ba zai sauka da kan wannan tsarin da yake ba na wato ainihin addinin Allah ya zama shine akan gaba kuma shine daidai sannan sahabin annabi abdullahi da ba suke cewa koma ya zamanto bawa ya tsaye da adalci abin da yake daidai a kansa yake ko a kan kansa ko a kan iyayensa ko a kan ‘ya'yansa abin da yake daidai shi za a yi to wanda yake wannan to shi ke nun cewar ya tsoraci Allah haƙiƙanin tsoronsa domin wanda ya rasa haƙiƙanin tsoron Allah idan abu na adalci ya taso zai maka a wani iyayensa a wani ‘ya'yansa a wani kansa amma in abin ya biyo da shi a ciki ba zai maka adalci ba in abin ya shafi iyayensa a ciki ba zai hau kan adalci ba in abin ya shafi ‘ya'yansa zai sauka da kan adalci to bai samu haƙiƙanin tsoron Allah in ma yana da tsoron Allah yana da irin abin da yake da shi jigari jigari amma ba haƙiƙanin tsoron Allah mai haƙiƙanin tsoron Allah za ka tar da shi adali a kan kansa in abu aka yi na ba daidai bai zama da shi a ciki zai ce magana ta gaskiya da mu da ni da su aka yi wannan abu kuma abin da muka yi bai daidai ba sai dai a yafe mu ko kuma kaza kaza ko kaza kaza abu ya taso a ce magana ta gaskiya baba ko baba a wannan abin yadda aka zubo shi ku ne fa ba ku da gaske wanda ita ce magana ta gaske tsakani da Allah ba don kuna iyaye na zan aje abin da yake shine na daidai in ne haka ban taimaka muku haka in ƴaƴansa ne cikinsa zai ce wannan abin da aka yi su wane da su wane ƴaƴana ba su kyauta ba ba su yi daidai ba in abin da za a hukunci ne zai iya bada su a hukunta su to sahaban annabi abdullahi da abbas ce wanda ya siffata da irin wannan siffofi adalci akan kansa akan iyayensa akan ƴaƴansa rufe ido da ƙin sauraron zargin mai zargi akan ciyar da addinin Allah da tabbatar da dokokinsa da dawwama akan ganin addinin Allah ya ci gaba to wannan shine hakikanin mai jin tsoron Allah shine abin da Allah yake nufi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati bayan wannan sahabin annabi Abdullahi dan Mas'ud shi ma ina da nasa bayanin wajen fassara wannan ayar da Allah yake cewa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa sai ce abinda ake nufi da jin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa an yi ta'a fala ai ta bin Allah ai ta yin abin da ya ce kada a saba masa ne haƙiƙanin tsoron Allah in ka dawwama akan yin abin da Allah yake so a yi kana yi kada wama a kaucewa da ƙin yin abin da Allah baya so ba ka yinsa to ka sami haƙiƙanin tsoron Allah wa an yudhkara fala falayunsa kuma a ci gaba da a ta ambatan Allah kada a manta da shi a tafa kake subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a ka gama tilawar sura kaza ka fada sura ta kaza ka gama ta ka shiga sura ta kaza a tafiye kake a zaune kake a kwance kake allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila to wanda yake wannan ya tabbata haƙiƙanin mai jin tsoron Allah saboda a koyaushe yana tuna da ubangijinsa a koyaushe yana ambaton ubangijinsa a koyaushe baya baris ko watsi da ambaton mahaliccinsa to da shine wanda ya samu haƙiƙanin tsoron Allah ya kuma ce wa an yushkara fala yukfar ai ta gode wa Allah ai ta yaba masa kan alkhairai da ni'imomin da yake kwaranyo wa bawa kada ya butulci in dai bawa ya tabbata mai godiyar Allah ba butulci bawa ya tabbata mai ambatan Allah ba watsi da ambatan Allah bawa ya tabbata mai biyayya ga Allah baya saba masa iya bakin gwargwadonsa ne ba Allah ne ba na ya saba masa ba to ya samu haƙiƙanin tsoron Allah in ka kalli wannan maganganun na Abdullahi dan Mas'ud shigen iri ɗaya suke tafiya da na Abdullahi dan Abbas illa in ka goya su wani na fito da wata ɓaryar wani na fito da wata ɓaryar sai su haɗu gaba ɗaya sai su baka saƙon da ake so ka fahimta a ƙarƙashin aya wasu malaman kuma suke cewa a dunkule abin da ake cewa tsoron Allah shine bawa ya aiwatar da abin da Allah ya ɗora masa na biyayya gwargwadon iko gwargwadon iko in dai zai iya yin sallar da ta wacce ike yi kyau to sai ya ga yayi wacce ta wacce ike yi kyau in dai zai iya azumin da yafi wanda yake kyau sai ya ga yayi shi gwargwadon ikonsa in dai zai iya karatu alqur'ani fiye da yadda yake zai ga yayi wajen daɗaɗa karatun wajen yawan abin da zai yi wajen wajen wajen haka to wannan salon shi ake cewa haƙiƙanin tsoron Allah bayan waɗannan bayanai da malamai suka yi ƙarƙashin wannan aya sai malai ya sake kawo wata aya ya ce wa qala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku to shine sai shi kansa malam imamin nawawi da ma wasunsa suka ce ita wannan aya mubayyinatul lil muradi min al-ayati sabiqah bayani take na hakikanin fassara ayar da ta gabata in ka ɗauko ayar ta gabata ka goya mata wannan to za ka samu ma'anar ayar da ta gabata da Allah ya ce ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa sai suka ce abin da ake nufi ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku shine hakikanin jin tsoronsa domin ba irin ikon da nake da shi kake da shi ba ba irin wanda kake da shi nake da shi ba ba irin wanda take da shi take da shi ba ikon wane ya fifici na wane wajen ƙarfi wajen hangen nesa wajen dabarar yin abu wajen ɗaukan abu da sauƙi ko yadda wani yake ɗaukan abu haka wani yake ɗaukansa yadda wani yake iya yin abu haka wani yake iya yin sa an fahimta sai Allah ta ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon kai ka ji tsoronsa iya yadda za ka iya kai ma ka ji tsoronsa iya yadda za ka iya ko da iyawarka ba ta kai ta wane ba ko da iyawarsa ba ta kai ta wane ba amma haƙiƙanin tsoron ka ka yi abin da kake iya haƙiƙanin tsoron sa ya yi abin da yake iya an fahimta shine haƙƙa tuƙati kowanne ya yi abin da zai iya yi na bin Allah ya kai makura wajen ikon da yake da shi ne tsoron Allah ya yi kaga kenan sai yake nuna da aka ce haka tukati ba ana nufin cewar za a iya daidaito kowa da kowa ya iya samar da wannan haka tukati a zama duk aji ɗaya ba an fahimta ko a'a za a iya samu haka tukatihin wane da haka tukatihin wane da haka tukatihin wane sun zo a aji ɗaya su ne masu tafiya aljanna kaza da wane da wane sun zo a aji kaza su ne masu tafi har a tafi zuwa masu tafiya firdausi mafi ɗaukaka aljanna tunda duk aljannatin nan da Allah ya tanada duk na masu tsoron Allah ne an gane amma mataki mataki ne to a haƙa tuƙatihi a nan ne ake sanin ‘yan aji ajin waɗanda suka ji tsoron Allah da ma dai an fahimce ni to Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku sanya abin da zai zama muku kariya daga fushin Allah da uƙubarsa da azabarsa na abin da ya shafi biyayya gare shi gwargwadon ikon da kuke da shi daidai da yadda za ku iya ba a samu kasawa ko gazawa da gare ku ba malamai suka ce wannan aya yanayin zubinta yanayin zubin hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim wanda aka karɓo daga sahaban annabi abu huraira Allah ya yarda da shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastaqatu idan na umarce ku da yin wani abu nace ga sakon Allah ya ce ku yi kaza to ku yi wannan abun gwargwadon ikonku wa ma na an anhu abinda kuma na hana ku yin sa nace kakkuye shi fastanibuhu ku ne sace shi kada ku kusa da inda yake ballanta na ma ku aikata sai malamai suka ce yanayin wannan hadisin yanayin ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina eh, daidai yanayin ta yanayin fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko to nan ba sai ce abin da na umarce ku ku yi shi gwargwadon ikon to wannan sai ke sanar da mu cewa tsoron Allah yi na yi bari na bari da ya shafi wato tun daga imanin da kake yi zuwa aikatar da wasu abubuwa da za ka aikata in ma ka faɗe su da baki ko ka aikata su da wata gaba daga cikin gabbai to nan ma gwargwadon iko yana shiga babu wani abu za ka aiwatar na ibadar Allah face magana gwargwadon iko sai ta shigo ciki haka tsarin Allah yake a komai saboda ya ce ga ka'ida da ya ɗora bayansa a kai dukkaninsu layukan yi kallifin lahu nafsan illa wasu a baya ɗora wa rai yin wani abu sai abin da za ta iya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha bai dora wata rai yin wani abu ba sai abin da take iya zuwa da shi bai neme ta ta yi wanda ba za ta iya yi ba sai malamai suka ce akwai misalai birjik cikin hadisai cikin al'ayon alkur'ani da bayanan magabata in ka ɗauki sallah bayan mun ji shi a kansa imanin ya ayyuwa ayyuha na amanu kulla ita ta taqwa kanta an ce fattaqullaha mastata'tu sai suka ce to banda kawar in ka ɗauki sallah annabi sai ke cewa da sahabinsa ɗaya daga cikin sahabinsa ibn muhsin yake cewa da shi ka yi sallah a tsaye idan ba za ka sami ikon yi a tsaye ba to ka yi a zaune idan ba ka iya yi a zaune ba ka yi a kan ɓarya daga cikin ɓaryoyin jikinka ko dama ko haku an gane ice idan za ka yi sallah ka yi a tsaye ma'ana karatun da ake na fatiha da sura a tsaye ka yi shi a tsaye in ka samu kanka wata larurar rashin lafiya wata cuta ta sa tsayuwa ba za ta yiwu a gurinka ba in ka tsaya za ka faɗi ko tsayawa ma ba za ta yiwu ba sai annabi ya ce to tunda baka sami ikon iya tsayawa ba ya a zaune shine gwargwadon ikonka in baka iya yi a zaune ba kana kwance kan ɓaryarka ta dama yi in ka gama karatun sun koyar da kanka a matsayin kayi ruku'u daga shi a matsayin ka dago daga ruku'u da sun koyar da shi fiye da yadda kai a matsayin kayan sujada dago a matsayin ka dago daga sujada haka wa Allah sallarsa kaga ita kanta ibada sallar an ce ka yi ta gwargwadon iko in kana iya tsayawa a samu tsayawa in bai samuwa a yi a zaune in kana iya zama a samu zama in ba ka iya yi a yi a kwance an fahimta gwargwadon iko banda wannan sai kuma suka ce umarni da aka ce a yi da kyakkyawa a hana mummuna ko sai manzo ya ce marra aminkum munkaran falyugayyirhu biyadi wanda ya ga wani abin ƙi daga cikinku wani sharri da ubangiji bai buƙatar a yi shi ana yinsa falyugayyirhu biyadi ya canza wannan abin ƙin da hannunsa ya canza shi da hannunsa idan bai sami iko fa illam yastati an gane sai ce idan bai sami ikon iya hana shi da hannunsa ba fa bi lisani ya hana da harshe kaga wanda ya sami ikon yi da hannu ya keri me yi da baki tunda ce aka sai an rasa wancan za a tsallako wannan sai manzo ce fa illam yastati in baka sami ikon iya hanawa da baki ba ba za ka iya tsawata a bari da baki ba fa bi qalbi ka ki abin a ranka shi ma wani abu ne sai ce wazalika abu aful iman amma mai kin abin a rai bai iya sauyawa da hannu bai iya canza da baki ba shine mafi raunin imani ashe a haƙa tuƙatihi mataki mataki ne aji aji ne ko a mastaƙatun ɗin nan aji aji ne wanda ya sami ikon yi da hannu ya fi na mai yi da baki wanda ya sami ikon yi da baki ya fi na mai da zuci mai da zuci shine ƙasa wanda ya fi shi mai da baki wanda ya kere su mai da hannu wanda ya iya yi da hannu. zama iko iko to shine fattaqullaha mastata'tu da kuma idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fastanibu saboda haka haka za ka yi ta gani a abubuwa da suke buƙatar shigowar iko dama ta aiwatar da wani abu abin da yake da tafiya mataki-mataki kana da ikon yin yadda za ka yi kaza na bin Allah shi ne na ƙoli ka yi shi kakka sauka daga shi sai in ikonka ba zai baka dama ka iya yi so da shi za maka aji da shi za ka samu daraja da ɗaukaka to sannan bayan haka sai mala yake cewa Allah subhanahu ta'ala ina cewa wa qala ta'ala kuma Allah maɗaukake ce ya ayyuhal na amanu taqullaha ya ku wanda ku bada gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku ba ku faɗi maganar da take ta daidai wannan ita ce aya ta 70 cikin suratul ahzab sai malamai suke cewa abinda ake nufi da maganar daidai ta kunshi dukkan wata magana da take ɗauke da alkhairi ma'ana ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuka ƙudurce a rai Allah ne ya cancanta a bautawa kuma kuka yadda za ku furta abin da yake bautar Allah za ku aikata abin da yake bautar Allah to ya zama duk abin da za ku furta shi alkhairi ku faɗi alkhairi suka ce wannan magana ta cewar abin da yake daidai shine alkhairi ya kunshi ambatan Allah qur'ani alkhairi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah alkhairi ya kunshi ire-iren waɗannan kuma suka ce banda wannan ya kunshi umarni da kyakkyawa da hana mummuna wane ba na son ka da yin wannan abu bai kamace ka ba musulmi bai dace da yin wannan abu sai ka hana shi da wannan harshen wannan abin da ka faɗa ka faɗa abin da yake daidai domin ka hana shi abin da ba a sanyi wane ka dage da yin kaza in kai haka Allah zai so ka kaza kaza kaza za ka samu kuma wato yarda ta bayan Allah ma bayan ta Allah da ka samu wannan abin da ka gaya masa kuma ya zama haka yake wannan magana da ka faɗa ka faɗa alkhairi ka faɗi ƙaunar sadidan kamar yadda mai karatun alkur'ani ya faɗi ƙaunar sadidan kamar yadda mai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya faɗi ƙaunar sadidan kai ma da kace ayi alkhairi a bai sharri ka faɗi ƙaunar sadidan sannan bayan haka malamai suka ce magana ma mai kyau daddada ba wani abu ka hana ba ba wani abu ka sa ba amma ka faɗa abin da ya faranta rai da manzo ya wal kalimatu tayyiba sadaqa daddadar magana mai sa kwanciyar hankali da faranta rai sadaka ce to in ka faɗi wannan magana kai ma ka faɗi ƙaulan sadida an fahimta sai saboda haka da duk wata magana da take kunshe da alkhairi to ita Allah ya ce wanda ya yi imani da shi yake jin tsoronsa ya tabbata akan faɗar magana da ya san alkhairi ce sai suka ce wannan bayanin da wannan aya ta yi irinsa ne manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a hadisin sa da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita mai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya ayyuhalladhina amanu taqullaha sai da aka ce aman man kana yu'minu billahi ya ayyuhalladhina aman ko ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida shi kuma ce man kana yu'minu billahi ya ayyuhalladhina amanu wal yawmil akhir sai ce falyakul khairan aw liyasum ya faɗa abin da ya san alkhairi ne ko ya shiru so da wannan ayar fassarar wannan hadisin ce wannan hadisin fassarar wannan ayar ce to shine malamai suke cewa a ita wannan aya an yi mana umarni da mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu tabbata akan yin abin da yake so a yi da barin abin da ya ce a bari kuma duk abin za mu faɗa mu tabbatar abu ne na daidai gaskiya ce to mu faɗe ta kan mu tsaye kada mu fasa sai mala ya ce wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun wa ma'luma ayoyin da suke ta umarni da aji tsoron Allah suna nan jingim da yawa kuma sanannu ne akwai su ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ko ka nan dai ya ayyuhan nabiyyu taqillah duk dai magana aka umarce shi an umarci al'ummarsa ko ka nan da yawa ce akwai su birjik amma dai waɗannan ma da aka faɗo za su ba da abin da ake bukata sai ce wa ta'ala kuma Allah maɗaukake ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yake jin tsoron Allah yake yin abin da ya sa shi yake barin abin da ya hana shi idan idawwama akan haka ya ja'allahu makhraja zai sanya masa mafita a cikin dukkan al'amuransa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani ta inda baya zato to saboda haka wani aya ita kuma tana sanar da mu sakayyar da Allah ya tanada ga waɗanda suke jin tsoronsa ga waɗanda suka dawwama akan yin abin da ya sa su da barin abin da ya hana su ya ɗaukar wa kansa tun ba mai tilasta shi duk abin da zai yi zai yi shi ne bisa tsarin nufinsa ba don wani ya isa ya sa shi ba ko ya hana shi sai shi da kansa ya dora wa kansa cewa duk wanda ya ji tsoronsa ya ja'allahu makhraja shi kuma baya saba alƙawari zai sama masa mafita suka ce abin nufi Allah zai yaye masa bakin ciki na duniya da lahira duk abin da zai so sarai izama ya hana ɗan adam sakewa to ubangiji zai sama maka mafitarsa ka fita daga cikinsa duk abin da zai zama maka kakanuka yi a rayuwarka ta duniya ko in ka gama rayuwarka ta duniya a lahira zai zama maka matsala to in dai ka tabbata akan yi nayi bari na bari kada wama akan haka a mu'amalarka da mahaliccinka to zai yi maka wannan abubuwa ba za ka samu kanka cikin su ko me ake duk yanayin da ake ciki na rintsin rayuwa abinci ya yi tsada kaza yayi kaza kaza yayi kaza zaman lafiya yayi karanci wane ne wane ne sai ka tarar da mai tsoron Allah da kaga siffarsa da ka ganshi a fuska sai kaga cewa wane kai kamar wannan abin da ake ciki ma ba kai a ciki da kai da shi kuke jin harbin bindigar da kai da shi kuke jin tashin bom din da kai da shi kuke fuskanta tsada abincin amma ka gan shi kamar wani abu bacin rai bai taɓa samunsa amma ka kuma ana ganin ka za a gane me ya jawo tsoron allansa sai allah ya rika kwaranye masa damuwar da za ta sa shi kasa zama a kintse a natsan da an gan shi za a gan shi a birkici sai allah ya tafi mar da wannan damuwa kuma sassauci sai ya rika zuwa masa akan abin da yake damunsa sai zama wannan damuwar ba za ta yi tasiri har ta zama ta bayyana a fuskarsa ko a yanayin al'amuransa da yake gudanarwa saboda ina kiyaye dokokin Allah wanda kuma iwatsi ya fitali da wannan magana tsoron Allah duk abin da bai kai ya kawo ma sai ya firgita shi duk abin da bai kai a tashi hankali ba sai ta da hankali saboda me rashin tsoron Allah to shine Allah yake gaya mana duk wanda ya ji tsoronsa zai saba masa mafita cikin al'amuransa ba shi ba shiga damuwar da za ta dugun zuma shi har ta zama kowa zai iya ganin sai fahimci cewa ruwa na fa ba kalau ike ba Allah zai share maka irin wannan malamai suke cewa daga cikin misalai da yake fito da haka a fili hadisin da muka taɓa yi mai magana akan mutane ukun nan da ruwa ya sauka cikin banu isra'il suka buƙaci mafaka suka je suka shiga kogon dutse ko sai wani dutsen da ya fi ƙarfin su iya tunkuɗe shi ya zo ya toshe kofar kogon dutsen da suke ciki magana ce ta ko kabari ya samu ba shiri ko kuma inda mafita a nema a samu mun karanta sai ɗaya su ya ubangiji kai kai umarni da a kyautata iyaye dokar ka ce kuma na ɗauke ta a bari don haka ma babata da babana idan na fita na je na yi kiwon dabbobin da zai na dawo nonon da za a tatsa a samu abin da za a ci ‘ya'yana matana ba na gabatar da su akan kan iyaye har sai na ba babata da babana sannan kuma ba ‘ya'yana da matata saboda haƙƙin iyayen da kace a sauki nake ta ƙoƙarin sai na sauki har wata rana na tafi na je na yi nisan kiwo na dawo na tarar da iyayena sun yi bacci ga ‘ya'yana suna kukan yunwa amma haka na yi tare tare har sai da iyayena suka farka kar kuma in tashe su in tashe su kama ciwon kai ko wani abin da ya kama da haka wanda ya dan samu bacci na so ya huta sai da suka tashi na ba su suka sha sannan na ba sauran waɗanda ba su ba idan na yi haka dan kai ne kayaye mana matsalar da muke ciki muka karanta sai dutse ya matsa ba su samu mafita ba za su ga gari iska za ta shigo amma ba za a iya fita ba mafita ta fara samu ɗayan shi ma ya ce ya ubangiji kai kace a kyautata wa bayanka a mu'amala da mutane ta salon da ya dace to na ɗauki wani ɗan ƙodago aiki an yi aikin an gama kowa na bashi kai su da ladansa amma shi bai karɓi ladansa ba ya kama hanya ya tafi sai naga ce to ai kai kace a kyautata wa bayinka a mu'amalar mu imu imu bayi mu kyautata wa juna sai na rika haɓaka masa wannan dukiyar tasa tana ƙaruwa tana ƙaruwa kwatsam da tsohon talaucinsa ya taso in ji bahaushe yake cewa talauci mai sa fatara mai sa ta da tsohon bashi ko saboda haka sai fatara ta mutu. sai tuna aiko ya yi wani aiki ko bai karɓi ladan aikinsa shi kai ba ni kuɗin aikin da ne maka lokaci yi yace ka magarken nan ka tafi da shi yace ba magana izgili na ce ba haƙƙina na aikin da muka yi maka ladan aikin da ne maka yace ai shine na haɓaka maka shi ya zama haka ka ka tafi ya kaɗa arziki ya samu talauci ya ƙare yace ya ubangiji in wannan abin da nayi nayi dan aiki da umarninka da jin tsoronka haƙƙin wani ne ban bi ta kai ba na kuma kyautata masa ya haɓaka ya ci gaba Allah ka yaya mana matsalar da muke ciki dutse ya sake matsawa zuciya tana jin cewa eh mafita fa tana samuwa sauki yana zuwa kaga tashin hankalin farko raguwa i da aka sake samun wannan mafitar raguwa i kuma haka yake wa masu jin tsoronsa ba za ka zauna cikin tsananin bakin ciki da damuwar da har za ce wani ko ya yi kashe kansa da kansa ko wani ya haɗi zuciya mutu a ba dai wanda yake tsoron Allah na ukun su kuma ce ubangiji ka san a kota yar dan uwan baba gare ni ina sa ina son ta fiye da ti yadda namiji yake san mace sanan nemi in yi lalata da ita in yi zina da ita sai ta ƙi sai da aka shiga cikin wata tsaka mai wuya gari ya yi zafi ta zo ta ce min taimaka mata na ce eh zan taimaka miki amma da sharaɗin za ki tuna da buƙata ta na taɓa nema ni ma zan same ta a gurinki sai ki ma ki samu taki kasancewar buƙata ta ce ta ce to ta yadda duk da haka ba yadda ce ta tagamsu hassuci a saɓawa Allah a yi zina da ita ba ta yadda Allah ya ce ba a sadu da ita ba da yadda yarjewa Allah ba yadda tsarin Allah ya tsara ba sai da ya daidaita zai zanar da ita ta ce ka ji tsoron Allah kada ka zubar min da budurci na ba ta yadda Allah ya ce ba wannan kalmar da ta gaya masa ta tunatar da shi Allah sai ya tsam zunar da bai yi ba kenan saban da bai yi ba kenan kamar da waɗanda suka yi aikin biyayya aka samu mafita aka samu ci gaban kawarwa kau da matsalar da suke ciki shi kuma maganar sabo ne ya yunkura zai yi aka tunatar da shi Allah ya fasa saban kuma ya ɗauki abin da ta nema ya bata ya ce aje a biya bukata Allah ya ci gaba da kiyaye ya ce ya ubangiji in na kyale ta banzana da ita ba don tsoronka da neman yardarka ka yaye mana matsalar da muke ciki dutse sai kuma ya sake kaucewa kowa ya fito ya tafi hankali kwance kaga tsoron Allah ya sa sun samu mai mafita kunci ya kau yalwa ta zo tsanani ya zo eh, sauƙi ya kau tsanani ya kau kai sauƙi ya zo kunci ya kau yalwa ta zo yayi ya ta zo daga damuwa to haka Allah yake mai jin tsoronsa wannan misalin da yake da fito mana da wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta ta inda baya zato aya ta biyu sai malamai suke cewa eh abin nufi anan Allah yana labarta mana ne cewa yana azurta bawan da yake jin tsoronsa ta salanda ta yanayin da ba ta nan bawan ike zaton zai samu ma'arzikin ba saboda ya faranta masa rai ya sa shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa in kana riya za ka samu kuɗi ta hanyar wato haƙan da kake yi na sokawai a biya ka ko na rijiya a biya ka ko na ɗinkin keke a biya ka ko na kafintanci a biya ka kana riya za ka yi arziki ta nan saboda ana samun dukiya ta nan to ai kana jin cewa sai aikin nan ya kai nauyi kaza ko yawa kaza za ka iya samun abu kaza mai kauri kaza ko to sai zama wannan hanyar da kake ga ita ce hanyar da ka iya ka kware kake iya samu a direba ne kai in ka samu wata shata wani ya ce yanzu nake so kaza ne ya taso za mu tashi a iyafur na kaza in ka kai ni a cikin abaza zan baka kaza saɓanin yadda ka saba ka yi ni kana yi ka ɗan samu ɗan ɗan ce to zan baka kaza ninkin abin da kake samu a yini ko a sati ai kana jin cewa eh da yiwuwar eh hanya samun ka dama irin wannan ce ita ka iya ita nan kake sa. ko sai ka zo aka yi sallama da kai salamu alaikum a cewa alaikum salamu wallahi ka san a irin wannan watan nake fitar da zakka to Allah cikin ikon sa wannan karar da na fitar Na ga kama koci kuma ga kama bukaci to shi ne ɗauko wannan miliyan biyu na ce ga taka ya kake ji <laughs> wani sai ga ya fashe da kuka sai ya ɗauka ya juya ta wace ko to wannan ya fi zama a rai ya fi sa jin daɗi akan wancan da kake jin ce eh dama irin hanyar da ka iya ne ta haka kike za zaka samu to Allah haka yake mai jin tsoronsa sai zo masa ta inda baya tsammani sai gan shi baja-baja mai maya-maya kuma a huce tunaninka sai ka wahala sai ka yi kaza sai da kaza sai da kaza sai ya kautar da ta wannan hanyar ba ta ita zai maka ba sai maka toce ba kasa ko ita da kake kana ganin cewa a da ya ci abinci harkar tela harkar kafinta kai dai a ci abinci a wannan da kake ganin a ci abincin ce tunda ka sa tsoron Allah baka ha'inci ba za ka karɓi kuɗin katakon mutum akan dubu da ɗari biyu bayan dubu ɗaya ɗaya ba ba za ka yi ragowa ka ɗauke ka je ka kwankwasa ka yi wasu abubuwan ka sayar ba ba tare da ya sani ba ba za ka yi ba za ka yi ba za ka yi ba a'a kaza za ka yi kaza za ka yi wanda ya shara wanda shine daidai na ka ci halal ɗinka kwatsam sai ya ce kai an gaishe ka gafarta ba ai aiki na ga da wahala wallahi Ka ce zan baka dubu biyar za a bayar kuma kaga wanda na kira shi yi min estimatin dubu hamsin ice min amma kai gashi ka gama kuma dubu biyar to ga dubu talatin ya za ka ji ko kaga min haisu laya ta su kai biyar kake tsammani sai ga kuma talatin biyar sau nawa biyar sau shida aka ga za dan da ana tura ana dan abin nan ana gwagura to min haisu da haka yake wa masu tsoron su amma ni sai da ganin cewa kai dan aka ce gasken nan za a yi amanan nan za a yi a daɗe ba a tara ba to ko za ka tara ba za ka yi amfani ba kuma ba dai ka ga albarka ba a ciki saboda baka bi hanyar da za a samu albarka saboda haka to wanda ya ji tsoron Allah Allah yana zurta shi ta inda baya zato muddin da bawa bai sa gaggawa ba muddin da bawa bai ci da zuci ba in dai kaya da zaka bi tsarin da ice zaka bi dokarsa abin da yace ka yi shi zaka abin da yace ka bari zaka bari in dai ka dawama ka haka hanyar neman ka ce to ni fa sai dai halal zance duk wata hanya da za a biyo mu da ita a wannan harkar ta nema na na haram ba zan yi ta ba to tun da ka bar haramtacciya to zai iya gwada ka na wani lokaci ga bari a ɗan samu tsaiku na zuwan abin da yake zuwa ga waɗanda suke haramtacciyar hanyar kai da kace halattacce zai bari a samu tsaikon zuwan mai zuwa ice kai masa dan ya gwada ka in dai kai hakuri ka daure to zaka kai ga gabar da yake faɗa maka wa yarzuquhu min haythu la amma in ka sa gaggawa da ci da zuci kana kai kaga mu da muka ce na Allah tsakani da Allah zamu kaga yau ko ko tayawa ba ai ba irin yadda ya faru da yan acaba tunda an ce kada mutum ya dauki matar da ba matarsa ba to ni kuma kawai ba zan dauki mace ba sai dai namiji sai ya biyo sai ta ganin mata suna tsaye da shi ta ganin mata suna tsaye da shi mazan kuma sai ga kafin ya zo wani ya dauka ko ko dan gaurayawa zan yi ne a kana gaurayawa to shikenan in kai hakuri kuma kana nan sai Allah ya maka yadda yake yi to wayar zuƙuhu min haithu la ya babban misali anan, annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa sun yi rayuwar babu amma da suka yadda abinda Allah ya ce a yi shi za su abin da ya ce a bari ba za su yi shi ba sai sun bashi ko ba su yadda wani ma wanzu yana saba wa Allah ba za su yi fito na fito da shi a shirye suke da taimaki duk wani wanda ike jin cewar Allah zai fi da suka tsauki wannan salon sai Allah ya azurta su arziki ya malala bayan da farkon musulunci abin da za a cima yana wuya domin akwai sanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito tsakar rana sai haɗu da abubakar siddiq ce abubakar siddiq ina zuwa cikin ranar nan ya manzon Allah yin wace ta fito da yace to abin da ya fito da ni ma shi ya fito da suka haɗu da Umar Umar ina zuwa cikin rana ka ce ya manzon Allah yin wa ke? ce an kuma waɗanda suka fi kowa a duk duniya a ban ƙasa a wannan lokacin Abubakar a matsayin siddiqi umar shahidi jagabansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban dukkan annaba da manzanni amma yunwa ta fito da su daga gidansu tsakar rana da akwai a fito sai a wata uku sai da a ci dabino a sha ruwa a gidan manzan Allah to amma sai gashi. Allah yana gaya mana cewa alam ya ji duka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ashe ba maraya Allah ya same ka ba uwa ba uba ka taso sai ya tattaro ka zuwa ga wanda suka baka daukin da ko mai uwa da uba sai haka ko ashe bai same ka marashin shari'a ba ya dora ka akan shari'ar da duk ma wanda zai shirye sai dai ya bi bayan ka ashe bai same ka talaka ba ailan fa agana ya wadata ka me ja masa wadatar tsoron Allahnsa bin dokokin Allah tsara abin da Allah ya ce shine yasa ya wadata har ma daga baya in an zo da wato abin da aka zo da shi na arziki sahabbai suka cika masallaci sallah an idar da sallah wannan ya tashi kamar zai tashi tafi sai kuma ya koma ya zauna annabi ya ce ah, kun samu labarin an zo da kuɗi daga baharin ne ka ce ya mazalla shi dai ka gane ce to kowa ya burin abin da zai buri za a ba ku ce ba talauci na fi jiya muku tsoro ba ni wadatar na fi jiya muku tsoro a malala muku ita ta halakar da ku kamar da ta halakar da wanda suka gabace ka gama na sun wuce babu babu fa yanzu babun wadata ake har magana tsoron kar ta halaka su aiki me ya jawo musu sun ji tsoron Allah sun tsara dokokinsa sai ta tuttulo musu da arziki shi muka rasa yanzu ake ta tsitsitsi a ai da bahariya ya gaya maka baka daina ha'inci a kafintancinka ba baka daina a kanukancinka ba baka daina a telancinka ba baka daina a koyarwarka ba baka daina a aikin kamfaninka ba kuma da buhari ya hau ko shi kenan wa ya ja maka sun za ka irin su ɗari inda ba daina abin da ake ba sai dai abin da ya kafa magana ce ta ka gyara abin da kake in gyara abin da nake ta gyara abin da take ya gyara abin da yake mu ba Allah mu daina saba masa shi yake ba da arzikin shi yake ba da zaman lafiyar shi yake ba da abincin falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahu min khawf ku bauta ubangijin wannan ɗakin wanda ya amintar da ku daga tsoro wanda yake ciyar da ku abinci kuma ya amintar da ku daga tsoro shi yake amintar da bayi shi yake ciyar da su yasa a hadisul qudsi yace kai dukkanin ku fa mayin wata ne ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku dukkanin ku matsaraita ne ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku ta zai tufatar da kai kana saba masa abin da ya ce a yi ba shi kake ba abin da ya ce a bari shi kake kuma ya tufatar da kai ya azurta ka a kama baka biyo hanya ba haka idan muka ɗauki salon tsoron Allah to da yardar Allah komai zai zama tarihi da labari sai dai ka bayar sai an zo wanda za a ba ma ana neman sa ka ɗauko sadaka ko ka ɗauko zakar kana tunanin wa zaka ba ka nufi wani da ita bayan abin da yake da shi ya fi naka ko ka nufi wani da shi bayan ka san abin da yake ƙasa na kadara ma kawai ya fi gaba ɗaya da taka kadarar da arzikin naka wa zaka ba to da tun aka ba Allah aka tsara dokokinsa za a ga arziki ta inda ba a zato wa ta'ala kuma Allah madaukake ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in har kuka ji tsoron Allah zai sanya muku abin da zai ba ku damar rarrabewa daga abin da yake buƙatar a rarrabe a san daidai daga rashin daidai gaskiya daga ƙarya wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma zai kankare muku laifuffukan munanan ayyukan wallahu dhu fadlin wa yaghfir lakum ko kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu dhul fadlil azim Allah ma abocin falala ce mayawaiciya mai girma shine malamai suke cewa wajen wa yaja allakum furqana din in tattaqullaha yaja allakum furqana suka ce abinda ake nufi zai datar da ku da shiriya in kuka ji tsoron Allah kuka tsara dokokinsa to shiriya ku karuwa za ta yi imanin ku gaba zai rika ƙarfi zai riƙa yi wannan kuma zai sa ku samu abin da za ku riƙa bambance gaskiya daga ƙarya shirya ce take sa ka gane daidai daga rashin daidai sannan kuma za ko wasu suka ce abin da ake nufi ubangiji zai ba ku cin nasara cikin al'amuran ku ta yadda za ku bambance wanda yake kan daidai tunda ku kuke samun nasara Allah yana ɗora ku akan abokan gaba ku ina murƙushe arnanci yana ciccar da musulunci gaba to za ku gane cewar abin da kuke kai ku ne kuke kan daidai waɗanda suka saba muku suke saban Allah su ne akan bata wasu kuma malaman suka ce abin da ake nufi da furqana din Allah zai sama bawa mafita a dukkan abin da yake da shubha da raba hankali to za ka samu mafita a cikinsa ko Allah zai sama muku wato rabauta daga duk abin da kuke jin tsoronsa shine wai ja'allakum furqana malam muhammad bin salih al athaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a ƙarƙashin wannan furqanan din ilimi zai shiga ya ja'allakum furqanan Allah zai saman muku da ilimin sanin dokokin addininsa abubuwan da suke alkhairai ku san su abubuwan da suke sharri ku san su ku tunkari alkhairi ku bar sharri in an samu wannan kuna iya bambance alkhairi daga sharri kuna iya bambance gaskiya daga bata yace zai iya ɗaukan haka kuma zai iya ɗaukan yadda allakun furqanin zai ba ku fahimta mai zurfi ta addini domin dama da ita ake sanin komai a iya tantance shi yace kuma zai iya ɗaukan waye da allakun furqanin zai ba ku hangen nesa da yake baiwa bayin da suke bin sa ba sai a aya ko a hadisi ba a mutanen da ake rayuwa yau da su yau da kullum ake cuɗanya da su da kaga idan mutum sai ka ce kai ku hankali da wannan kuma in aka bu za a tar matsala ce kai wannan ai da gani ba wanda za a ci tsoro kawai ku mu'amala da shi ba ka ku ji wani abu kuma an ba haka za a tara sai Allah ya sa maka wani haske duk abin da ka kalla kana gane kai wannan ku ta ka tsantsan da shi kuma an ba sai ka tara ko na kasar gun barawo ko na gagarumin dan daba mai kashe mutane ko wani kaza ko wani kaza sai ka ga haka shi kai wani kai ya kake gane ne Allah ne yake sa masa haka yake faruwa kuma in wani abu ne ce ka ku damu ko ayi kaza kuma in kun da izinin Allah sai an gama fita ba aya ya ja ba ba hadisi bane amma tabbata su akan bin Allah ya ce annabi ya ce Allah yake bashi wannan tsinkayen da hangen nesa da gogayyar ta rayuwar da waɗanda suka fi shi shekaru da basu kai tsoron Allah ba za su iya abin da yake to shine Allah kun furqana malam muhammad bin salih da sai yake cewa kai ba wannan ba ma karama ma tana cikin furqana ha to ai shine abin da ya faru da yaron nan a ashabul abin nan eh, wannan ashabul ukhdud da muka karanta yaron da ya ji tsoron Allah ibar hanyar boka ya kama hanyar da fada ya ga masu cewar Allah ya kamata a bauta kaza kaza kaza kaza kaza ƙarshe sai Allah ya bayyanar da karamomi a hannunsa da ya roƙi Allah sai a samu waraka ta marasa lafiya ko wani haya sa sarki ke ci to kai ka kai matsayin da kai baka tsaya sai ne maka izini yace an ma ba ni nake warkar da su ba ni nake ba su mafitar ba Allah ne Allah akwai wani ba ne ba sai kwarai ko wanda ya kaye ni ya isa da kowa da kowa to nan fa kuma ya dauki matakin zai kashe shi sai karama ta ci gaba da bayyana sai da aka je da shi karshen dutse za a tuntsuro da shi za a tunkudo shi sai dutsen ya kama girgiza da su sai kowa ke kokarin ina zai kama ba magana tunkudo yaro ba su suka faɗo shi kuma ana tsare shi ya sako ya dawo wa sarki ce aje a tafi ce shi tsakiyar kogi a cilla shi a cike zama raban kifi da wasu dabbobin sai da aka tafi kafin a kai za a cilla shi igiyar ruwa ta taso kuma take neman birkice da jirgin ruwan su kuma suke kokarin ina za su kama kowa ya tsira suka halaka shi kuma ya tsira ya fito ya dawo sarki wa man yattaqillaha ko in tattaqullaha yaj'al lakum furqana yace wannan karamar da aka sa furqanan ce ta sa ƙarshe an gane abin da yaron yake kai shine gaskiya shine daidai a ƙarshe kuma yace to kaga in kana so ka halaka ni abu ɗaya za ka yi ɗauki kibiya daga cikin kibiyoyin da suke cikin kwarina ja a baka da nake da shi ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaron kaga za ka iya kashe ni ko ba za ka iya hakan kuma aka ija ya saki da sunan Allah ubangijin wannan yaro kowa ya ji ina saki kibiya ta sami yaro nan ya taransa suka ce to aiko mu mun ga abin yi mun ba da gaskiya da Allah ubangijin wannan yaro sarki kuma abin da yake gudu ya faru to shine da Allah kun furqan ko yaji kun in tattaqullaha yaji kun furqanan ilimi fahimta mai zurfi a addini karama an gane to duk ina cikin furqanan to shine malam ko malamai suke cewa wannan aya tana ɗauke da fa'idoji kamar guda uku fa'ida ta farko wannan da muka ji za a sa maka mafita ko abin tantanciya in ka ji tsoron Allah za ka samu tantanciya abu na biyu wa yukaffir ankum sayyi'atikum za a kankare ma laifuffukan za a share abubuwan da kai na ba daidai ba tsoron Allah ya sa an share innal hasanati yudhibna wa atbi sayyi'atan hasanata tamhuha za a share maka kurakuranka sannan bayan haka sai Allah ya ce wa gafir lakum ba zai kama ku da abin da kuka yi kuma sai ce wallahu dhul fadl azim Allah ma abocin baiwa da falala mayawaiciya mayalwaciya mai girman gaske kuma shi ba mabukaci bane ku kuma bukata ne tunda kun yi abin da yake so za ku samu bukata ku daga wajensa shi da yake da abin da bai da bukata kuke da bukata an fahimta ma'ana za ku samu aljannarsa za ku samu wato ainihin yardarsa za ku samu wato ainihin falalasta tun daga nan duniya kuma in kun ji lahira ga aljanna tana jiran Allah ya sa mu dace to shine malam sai ce wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyin da suke bayani akan sakamakon da Allah ya tanada ga wanda suka ji tsoron Allah suna da ɗimbin yawa wannan tsakura akai kuma sanannu ne ga sunan birjik a cikin alqur'ani Allah ya saka mala an nawawi da alkhairi abinda muka da Allah ya ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafi ake cewa bayan ya sallama ya addu'ar Allah ya saka da alkhairi amin sai yake cewa dangane da al'amarin aure yake da buƙatar samun mafita ko bayani cewar ya kasance yana son wata baiwar Allah wata yarinya da yake so da aure saboda kasancewar shi yanzu karatu yake a biyu ke kuma yana da sana'ar da yake iya wato anin tafiyar da karatunsa abubuwan da karatun suke bukata daga sana'ar da yake ina samu ina tafiyar da wannan al'amura wanda kuma in ma auren yayi da dai wannan abin da yake samu zai tafiyar da auren to amma uban ya nuna bai da sha'awar ya auren masa da wannan ya tasa har ma yana magana cewa in ya sake ganin sa da ita sai ya sa an ɗaure masa shi zai kulle shi ita to abin ya dame shi musamman ma wannan magana da yake gaya wa mutane cewar in ya sake ganinsa da yarsa zai sa a ɗaure shi zai kulle shi to shi ne yake magana cewar ya zai yi ya faɗa wa magabatansa cewar aje gaban hukuma don a yi musu tsakani to amma dai da yiwuwar cewar ba a kai ga hakan ba yake cewa menene mafita mafita duk sanda ka so wani abu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar cewar idan zaka tunkaru wani abu muhimmi a rayuwa aure ne sana'a ce tashi daga inda kake rayuwa ne ka koma wani guri abubuwa da suke faruwa dan adam yau da gobe annabi ya ce ka baiwa Allah zaɓi cikin al'amarinka tun gurin neman auren yarinyar da za ka ci kashi ta kwanta maka a kana so za ka tura a tambaya ko za ka je ka buƙaci a baka dama ka ganta to fara gaya wa Allah sha ubangiji na ji ina ƙaunar wancan a raina bayan kayi raka'a ka biyu ta nafila kai Allahumma inni astaghfiruka so da haka sai ka karanta har zuwa ƙarshe daidai inda magana cewa wannan neman aure zan fara idan da alkhairi a cikinsa a rayuwata da addini na da ƙarshen al'amarin rayuwata magaggauci da majinkircin al'amarina Allah ka hukunta min shi ka sauwaƙa min shi ka sa min yarda da shi idan da sharri a ciki Allah ka kauda ni daga shi ka kautar min shi daga gare ni to in ka yi irin wannan to idan a lokacin da kake ƙoƙarin ka neme ta irin wannan ya bujuro to kai ma sai ranka ya ga maka cewa eh to fa Allah ya zartan maka da kakka auri wannan baiwa Allah don ga alamu na ba zai yi ba suna bayyana an fahimta ko ga alamu na abin ba zai kyau ba suna fitowa fili to dama na gaya wa Allah sai wannan sai ka damar jin sassaucin yadda za ka fuskanci abu amma in dama kariya za ka nema kuma za ka samu ko baka waccan addu'a ta neman zaɓi ba irin wani abun suka fito to sai abin ya dugun ka yanzu abin da ya kamace ka shine kai fatan alasa haka da ta faru alkhairi ne gare ka domin wani abin yana faruwa da kawai da zai so sa maka rai ba ka sanin da akwai alkhairi sai can gaba kuma ubangiji zai tsinkayar da kai ko idan ta auro wani a nan gaba da ba kai ba wasu abubuwa suka fito Allah ya nuna ba sai ka ce a ah, Allah ya kiyaye da yanzu da ni ake wannan karangayar ko to akwai irin waɗannan abubuwan tunda Allah ya sa kana karatunka kana da abin yinka to ya haƙuri da ita eh, eh. <laughs> a mutane iri iri ne <laughs> kai ka iya kin bin gida amma shi kuma ya fitina da santa eh Allah ya bada mafita. saboda haka eh irin wannan abin ya tunkaro to sai ka saurarawa abin sai ka gaya wa Allah annabi yake cewa bawa irka karanta Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kulla la ilaha illa ant abin take cewa ya Allah jin kanka nake fatan samu dama duk rayuwar da muke an mu samu jin kai ne duniya da lahira to ya Allah jin kanka nake fatan samu kakkaban in dogara da kaina daidai da wa ido ka shigo cikin al'amarina wala kilni ila nafsi tarfata wa aslih li sha'ni kullahu daidaita min al'amrana duka da na neman auren nan da na makarantar nan da na zama da iyaye da na zama da makota da na kaza da na sana'a da na waye duka daidaita musu la ilaha illa na tabbatar babu an bauta da gaskiya da cancanta sai ka ci gaba da yin wannan addu'ar zaka gaba fita insha Allah Allah ya samu dace wannan dai yana babin jarraba ka so abu wani abu zo ya gitta ciki ko da akan kare ma zanibi ko a ɗaukaka matsayinka ko kuma a baka wacce tafi wannan bayan kuma waɗancan abubuwan sun gabata na haƙurin da kai na wato juriyar da kai an yafe mazunubai an ɗaukaka matsayinka kuma an baka wacce tafi